DW abu namu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasance tare da ku a wani sabon shirin na abu namu maganin akwabe mu. Shirin da ke nazari kan al'amuran da suka shafi mata da ƙananan yara da ma zamantakewar iyali baki ɗaya. Wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Latifa Mustapha ta afarke jan akala shirin na wannan lokaci. Ilimi, siyasa, zaman lafiya tarbiyya abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu muryar rediyo jamus ke gabatar da abu namu maganin akwabe mu abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu babu wanda za ya hana mu madalla coronavirus coronavirus coronavirus tun a ƙarshen shekarar da ta gabata ta 2019 ne dai wannan kalma ta fara amsa kowa a kunnuwan mutane a duniya kafin daga bisani ta zama kusan kalmar da ta mamaye dukkanin kafofin yada labarai da ma duk wani batu da za a tattauna tsakanin al'umma ko a wani hali yan uwa mata suka tsinci kansu yayin wannan annoba kasancewar su masu kula da rayuwar iyali wannan batu ne shirin na wannan lokaci zai mayar da hankali a kai. kasashen duniya da dama dai an assasa dokar zaman gida saboda daƙile yaduwar wannan annoba da ta mamaye duniya baki ɗaya? Ƙasashen afirka ma babarsa a baya ba wajen sanya dokar takaita zirga-zirga da mata zaman gida tilas mata da dama sun tsinci kansu cikin matsi na tattalin arziki baya ga cin sarafi da danniya da fyaɗe da karuwar ayyukan gida da suka tsinduma sakamakon wannan dokar ta zaman gida a lokacin annobar ta coronavirus dai mata da dama a afirka sun tashi tsaye domin kare su da ma sauran mata daga rashin adalcin da ake nuna musu sun yi ƙoƙari matuƙa gaya ta yadda za a iya cewa ta yiwu rawar da suka taka ce ta hana yankuna da dama durƙushewa baki ɗaya sun taka rawa da dama ta hanyar kula da danginsu da ba su da lafiya ba tare da an biya su ba haka kuma suna kula da yara da tsofaffi a gidajen su. mata mutisi ƙwararriyar masaniyar halayyar ɗan adam ce a zimbabwe a cewar ta ko da yaushe ana ƙauƙarin ajiye mata a gurbin masu bayar da kulawa a wannan lokacin ma haka abin ya kasance domin kuwa haka suke zaman gida sakamakon annobar coronavirus. Da taimakon mutisi ne dai aka samar da wannan shiri na WPS wato Women Peace and Security na Jami'ar New York da ke Columbia. Karkashin wannan shirin za a haɗa ƙungiyoyin mata daga ƙasashe daban-daban na yankin kudu da Saharar Afirka tare da samar musu da tsari na bai ɗaya domin tattauna buƙatun mata da kuma miƙa su ga mahukunta da 'yan jarida. Kamar yadda ta yi ƙarin haske. WPS wato Women uh, Peace and Security Program uh, shiri ne da zai samar wa da mata wani zaure da za su rinka tattaunawa da musayar bayanai da kuma taimakawa juna akwai fargabar cewar annobar coronavirus kamar sauran matsaloli da ke buƙatar kulawar gaggawa ka iya sake ta'azzara matsaloli da fargabar da ake ciki annobar ta ƙara yawan matan da ke fuskantar matsaloli kamar fyaɗe da talauci Karancin damar wayar da kai ya sanya wasu ƙungiyoyin matan na fuskantar ƙalubale. really challenged Mutusi ta nunar da cewa sun yi hakan ne domin bayyanar da muryoyin mata da kuma karfafa damar da suke da ita ta shiga a dama da su a tsare-tsaren gwamnatoci musamman a lokacin rikici da matsaloli kamar annobar da duniya ke fama da ita yanzu da take bayar da misali da kasar ta ta asali wato Zimbabwe. Mutusi na nunar da cewa dama can kasar ta jima cikin matsin tattalin arziki a tsakanin takwarorinta na yankin kudancin Afirka. I can see that the Zan iya cewa annobar ta ta'azzara halin matsin da mata ke ciki a Zimbabwe a shekaru ashirin da suka gabata, Kasar na fama da matsin tattalin arziki. Maganar da muke a yanzu, akwai ɗanbin mata da ke zaune a gidajensu babu abin da za su ce kuma ba su da hanyar samu. Sun dogara ne da fita kullum domin nemo abin da za su ci. A yanzu babu wannan damar saboda matakan zaman gida da aka ɗauka. Mata ba sa iya yin 'yan sana'o'i da suke yi a baya su kai kasuwa. Hakan ya sanya mutane shiga halin taskun rayuwa. acute poverty to absolute poverty. Wannan matsala dai ba iya Zimbabwe ta tsaya ba domin kuwa kasar Gini Bisau ma da ke yankin yammacin Afirka da ta jima cikin matsalar tattalin arziki da rudani na siyasa. Matsalar ta coronavirus ta kara janyo taɓarɓarewar al'amura. Antonia Adama Jalo ita ce shugabar ƙungiyar mata masu dogaro da kansu AMAE a kasar e, ta Gini Bisau ta kuma yi ƙarin haske kan matsalolin da matan kasar ta ke fuskanta. Esa pandemia muryar da Gini Bisau Gare mu matan Gini Bisau, wannan annobar ta da ke mu sosai. Baki ɗaya matan da ke da ƙananan sana'o'in dogaro da kansu na cikin matsala, domin kuwa ba a buɗe kasuwa kamar da a yanzu muna tashi da sanyin safiya. Sai dai za mu iya buɗe shagunanmu ne kawai zuwa wani takaitaccen lokaci. Hakan ya sanya mun shiga halin matsin tattalin arziki. Kowa ya sani a Afirka, mata na da ayyuka da dama da tilas su gudanar da su a cikin gida misali kula da yara da sauran ayyukan cikin gida haka kuma muke kula da rayuwarmu da lafiyarmu wannan annobar ta kawo mana mu mata babbar matsala. Adama Jalo ta nunar da cewa babbar fargabar da ke akwai ita ce akwai yiwuwar wannan annoba ta coronavirus ta mayarwa mata da hannun agogo baya dangane da yunkurin da suka yi na kare muradunsu a fannonin siyasa da tattalin arziki. Matan na Gini Bisau dai sun yi matukar kokari a shekarun baya-bayan nan wajen faɗaɗa faɗa a jinsu a fannin siyasar ƙasar sai dai annobar ta coronavirus na neman takawa wannan yunkurin nasu birki. A baki ɗayan ƙasashen Afirka dai dokar zaman gida saboda annobar coronavirus ta sanya mata da dama cikin matsaloli da suka haɗar da cin zarafi a cikin gida kamar yadda Mutusi ta yi ƙarin haske. Mun samu rahotannin cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe da dama ba wai ga manyan mata ba har ma da yara mata ƙanana. Mafi yawan bincike da muka gudanar sun nunar da cewa wanda suka aikata wannan mummunan abu ga matan na kusa da su ne. Mutane na zaune cikin gida babu damar fita komai na iya faruwa. Kun san cewa mata kullum suna taka rawa a matsayin masu bayar da kulawa, amma yanzu abin ya yi musu yawa, musamman ga waɗanda suke da marasa lafiya a gida da za su kula da su, da kuma waɗanda tilas su kula da karatun yaransu da suke yi daga gida. Ayyukan da suke yi sun ƙaru ba tare da samun ƙarin na kashewa ba. met by an increase in the sources of income. Mutusu ta nunar da cewa ta yi farin ciki kan yadda ta ga mata na kokarin tashi tsaye domin su nuna su dangane da cin zarafin da mata musamman ƙananan yara ke fuskanta duk da cewa annobar na kawo gagarumin nakasu ga fafutukar da mata ke yi sai ta ce hakan ba zai karya musu gwiwa ba. Tun da cikin watan Maris ne shugaba Emerson Mnangagwa na Zimbabwe ya assasa dokar zaman gida matakin da mutasi ta ce ya ƙara yawan ayyukan da mata ke yi. shekaru biyun da suka gabata da wannan 'yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata ta samu nasarar shirya taron ƙarawa juna sani ta kafar intanet ga mata a ƙasashen Sudan da Lesotho. Burin da ake son cin mata hanyar ƙara sanya mata sosai a fannin magance rikici ya ƙaru sakamakon annobar cutar coronavirus a cewar mai fafutukar ta kare haƙƙin mata. ce Masu sauraro da haka shirin na wannan lokaci zai da sa'aya. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka min wajen kammaluwar shirin musamman Zainab Muhammad Abubakar. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustapha Ja'afar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.